za mu tashi ne akan addu'a ta 236 insha Allah yu'ul wuqufi ala safa wal marwa mala yace addu'a da ake yi idan an tsaya akan safa da marwa safa da marwa wasu duwatsu ne guda biyu a makka a makka ma a kusa da masallacin ka'aba da a gefe suke wajen masallaci amma daga baya yanzu zaka iya cewa sun shigo cikin masallaci saboda faɗaɗa shi masallacin da aka yi akwai tafiya a tsakanin su ba mai nisa ba akwai safa bisod akwai kuma almarwa wannan duwatsu guda biyu allah ya wato alkanta alaƙar mu ya tabbatar da alaƙar mu da su ta wajen yin bauta a wurin ana yin bauta wato ta ainihin sa'ayi tsakanin safa da marwa ana yin addu'o'i akan marwa ana kuma yin addu'o'i akan safa malai ce lamma da na sallallahu alaihi sallama mina safa yayin da manzon Allah ya zo aikin umra ko aikin hajji ya kusa da safa ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله shakirun alim. manzo Allah ya karanta wannan aya din akan dutsen safa yace abda'u bima bada Allahu bihi da yazo kan safa din sai yace zan fara da abin da Allah ya fara da shi kun ga anan cikin ayar Allah ya fara ambatan safa yace to ni ma sai in fara tsayuwa akan safa sai ne wannan addu'a fa bada bis safa faraqiya alaihi hatta ra'al bait annabi ya fara da safa ya hau kan safa din har sai da ya gano ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala fastaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla fa wahhada Allah ya kadaita Allah wa kabbarahu yayi kabarbari yana mai girmama Allah wa qala yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وانا اتشي أدعى دمان الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه أكن صفا ثم دعا بين ذلك sannan manzo Allah ya yi addu'a a tsakanin haka ɗin bayan ya yi wannan addu'ar ya kuma roƙi Allah wasu addu'o'in nashi kala misla hada thalatha marwat wannan addu'ar daga inna safa wal marwata har zuwa ƙarshen aya da kuma la ilaha illallah da hula sharika lahu har zuwa ƙarshe sau uku annabi yayi al hadith hadde zuwa cikatan hadisin wa fihi fa fa'ala ala al marwati kama fa'ala ala safa a cikin riwayar ya zo cewa manzo Allah ya aikata akan marwa ma irin abin da ya akan safa kamar yadda jabiru ibn abdullahi wato ya ruwaito imam muslim ya fadda hadisin a cikin sahihinsa a dunkule wannan yana nuna mana cewa yayin da mutum ya zo aikin hajji ko umra daman dai dole sai ya je safa da marwa saboda zai sa'i to idan mutum ya je yana farawa ne da safa ka fara da safa daman ma daga nan ake fara za ga mutane ta nan suke tafiya daga zamzam sai ka ɗauki hanya akwai inda ake shan zamzam ɗana, akwai inda suka nuna alama ana tafiya wajen safa to daga nan sai ka hau ka je kan dutsen duk da dutsen yanzu za ka iya cewa an yi gini na zamani duk za ka iya cewa mutane suna iya hawa kansa ko da ba ka hau kan sa can bade ka dan fara hawa kansa to sai ka yi wannan addu'a ɗin ka karanta inna safa wal marwata ka karanta kuma la ilaha illallah wa la sharika lahu har zuwa ƙarshe sai ka haddace saboda gobe ɗin nan za a iya cewa za ka je umra ba sai ka zo kana kame kame ka rasa me za ka karanta ba akwai waɗanda in sun je shiru suke saboda wannan ka ga ta addu'a ce mai sauki amma ba su haddace ta ba sai mutum ya je ya shiru ko kurin ya rasa me zai faɗa so amfanin karatu abinda da ake da buƙatar a haddace shi sai a kiyaye a haddace shi dukanmu nan muna da alaƙa da mu je aikin hajji ko umra so yana da kyau mu kiyaye mu haddace mu koyar da wani ma wanda bai sani ba sannan an sunnanta yin addu'a roƙon Allah ana roƙon Allah akan safa duk buƙatun da kake da shi ka gaya wa ubangiji tabaraka ta'ala ya biya maka daga nan zaka gangara ka ta tafiya kuma har sai ka je marwa in ita ma marwa irin abin da kai akan safa din nan shi zaka yi akan ita marwa da wannan inna safa ka gama zo ka yi la'ila, illallah wa la sharika lahu shine fa wahada Allah wa ilaha din ka kadaita Allah sannan kuma sai ka ka ainihin wato yi addu'a ka roki Allah sannan ana so in zaka wannan abun kana mai fuskantar Ka'aba an ce annabi in ya hau kansa faɗi yana kallo Ka'aba yake an gane ko yawa ana kuma kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu har zuwa ƙarshe da makaranta um, manzon Allah sallallahu alaihi wata rana ya taho aikin hajji ya taho da mutane da yawa daga Madina basharun kasir jama'a masu tarin yawa dukkan suna sha'awa su yi koyi da manzon Allah a cikin wannan aiki irin abin da yayi su Jabir bin Abdullahi ya ce tare da shi na farko muka zo Zulhulaifa Zulhulaifa shine miƙatin mutanen Madina wannan abiyaru ali wanda duk wanda zai tafi aikin umra inda daga madina ne sai ya tsaya ya dauki miƙaci a lokacin ne ma asma binti umais ta haifi wannan yaro muhammad ibn abi bakr ta aika manzon allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ya zata yi an zo hulaifa kuma ta haihu za a tafi aikin hajji manzon allah ya ce to ki je ki wanka ki samu tsumma ki saka a gaban ki, don ki toshe tsiyaya da zubar jinin ki wanka ki sa tsumma a jikinki saboda zubar jini sannan kuma ke ihrami kenan mace mai al'ada ko mace mai jinin haihuwa ma za ta iya ihrami ta tafi manzo Allah ya salla a wannan masallaci na Zulhulaifa ana yin raka'a guda biyu daman idan an je idan an yi wannan wanka na na ihrami amma raka'o'i guda biyun ba dole ba ne. sannan ya hauta guwarsa al'aswa ya hauta sai da ya daidaita a kanta sai ya daga hannunsa sama jabir yake cewa na ga mutane akwai masu tafiya da kafa akwai masu tafiya a damansa akwai na kan raƙuma akwai na kan wane ne gashi nan jama'a da yawa an sai yayi niyya labbaik Allahu hajjatan wa umra ko labbaik Allahu hajjan ala hasab khilaf sabanin da malamai suka yi shi manzo Allah kira ni yayi ko ifradi yayi ya dai dauki niyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sabai a wannan lokacin kawai sai Allah sauka mai da wahayi Qur'ani tsakiyar mutane daman ana gane shi idan wahayi ya zo masa kawai sai muka ji ya kama labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan shine talbiya da ake kana ɗaukan niyya abinda za ka faɗa ke mun kuma karanta mun fassara ta mutane ma sai suka kama yi manzo Allah bai musanta musu ba dan daidai ne manzo Allah ya lazimci talbiya yayi talabbaik Allahumma din nan yayi dai yana maimaitawa Jabir yake cewa ba mu niyya ba a lokacin sai hajji ba musamman umra ba a lokacin sai da muka zo ɗakin Allah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo rukunul yamani inda muka yi bayani ko alhajar al-aswad afwan sai ya fara yin dawafi yanzu kamar jabir yana gaya mana mun taho daga zulhulaifa annabi yana ta yin talbiya yana ta talbiya har sai da muka zo makka yanzu mun zo cikin ɗakin ka'aba annabi zai fara yin dawafi kenan a dawafin yi zagaye uku yana mai sassarfa zagaye hudu kuma yana tafiya a hankali wannan yake nuna mana yadda ake dawafi zagayen uku farko sassarfa ake sannan ana so a cire kafada mutum ya cire kafaɗarsa ta dama ta fito fili idan ya gama wannan zagaye guda ukun sai ya miyar a nan ne kawai ake cire kafaɗa a aikin hajji ko umra duk wanda ka ganshi amina ya cire kafada to ya zo da wani abu bid'a ne ko jahilci ba a cire kafada a arfa ba a cire kafada a muzdalifa ba a cire kafaɗa a mina a cikin ba kawai ake cire kafada shi ma zagaye ukun nan kawai da ya gama ya je makamu ibrahim bayan ya gama ɗawafi bakwai kenan ya je maqamu ibrahim yayi sallah raka'a biyu saboda Allah ce ta khidu min maqami ibrahim musalla shi ma annabin da ya zo daidai gurin maqamu ibrahim din sai ya karanta ta khidu min ibrahim musalla ya sanya wannan maqamu ibrahim tsakaninsa da ɗakin Allah yana nan yanzu za ku gani limaman nan suna sallah za ku sun sa wani ɗan abu kamar na gwal haka kamar dan ɗaki ɗan karami haka to wannan shine maqamu ibrahim ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad bayan ya gama wannan sai ya dada komawa hajar aswad ya sumbanta shi kun gane ya koma hajar aswad ya sumbance shi kina wannan yana nuna mana bayan ka gama yin dawafi ka je maqamu ibrahim kai sallah to kuma zaka dada komawa hajar aswad ka sumbance shi an samu dama wanda da yawa yawan alhazanmu mu zuwa umra ba sa yin wannan sannan ya fita sai tafiya zuwa safa to da ya zo safa ne sai ya karanta wannan addu'o'i da muka da muka faɗa yi ta addu'a yana ta roƙon Allah yi ta addu'a har dai zuwa ƙarshe da Jabir ɗan Abdullahi ya yi bayanin hajjin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayansa kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo hadisin a cikin hijjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar ha Jabir kamar yadda Jabir ya ruwaito